Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa AATV Tashar da take kawo muku kayatattun shirye-shirye wanda suka hada da tarihin 'yan mazan jiya, labarin ƙasashe fasaha da Hausa, kacici-kacici da ma sauransu. yau bidiyon namu zai kasance akan ziyarar da sa abubakar tafa balewa ya kai a Amerika. a ranar 25 ga watan yulin shekarar 1961 ne sa abubakar tafa balewa ya kai ziyara zuwa Amerika bisa gayyatar shugaban kasar Amerika na wannan lokacin cewa da john l kennedy mataimakin shugaban kasar ne tare da wasu manyan jami'ai na gwamnati suka taryi prime minister abubakar tafawa balewa a filin jirgi tawagar da ta raka prime minister eh, sa abubakar tafawa balewa ta hada da ministan harkokin waje nwachuku da ambassador udoci da minista shagari da ma wasu manyan mukarraban gwamnati ga jawabin eh, ansar barka da zuwa da abubakar tafa balewa ya bayar ga mataimakin shugaban ƙasa amma kafin mu fassara muku sai ku saurara ku je da kanku are taking place in your country and in Africa today. I am very pleased to be with you in the in Washington today, and I look forward to the week which we are to spend among you. I have no doubt that the American people will receive us with all the kindness that they always receive strangers. This is just a brief reply to your very warm address of welcome. Thank you. Prime Minister Tafawa Balewa yana cewa ina matuƙar farin cikin kasancewa a tare da ku a yau a Washington. kuma muna sa ran kwashe sati guda a tare da ku a nan ko shakka babu amerikawa za su karbe mu da hannu biyu kamar yadda suka saba wannan takaitacciyar ansa ce ga muhimmin bayani na barka da zuwa da aka yi mana mun gode a majalisar dokoki na Amerika ya haka. I regard it as a signal honor and privilege to be invited to address this world-famed gathering, not only because United States of America is one of the leading nations of the world and one of the most powerful and advanced on earth today, but also because I believe that those who have struggled and worked to achieve independence will share with you and the great country which you represent a special meaning of liberty of freedom from outside control and opportunities for the fulfillment of one's national desires and cultural heritage. No one who visits the United States of America will fail to notice the effects of a free society and of a democratic system of government in which the rulers are the embodiments of the will of the people and where the activity of those who rule are reviewed frankly from time to time by the entire population. We admire the American way of life, and we respect the people of the United States for their love of freedom. The spirit of freedom, which was kindled in the hearts of the founders of your great nation, and has impelled you to great feats in moments of national emergency, as well as in your daily activities. That same spirit has shown itself in Africa, and we are determined that the flame of freedom once alight shall not go out again in our continent. yana cewa ina matuƙar yabawa da wannan dama ta jawabi da aka bani in yi tsokaci akan haɗin kai na ƙasashen duniya ba don kasancewar amerika na babbar ƙasa mafi ƙarfi wadda take a sahun gaba a duniya ba na tabbata cewa amerika da ta taka rawar gani wajen samun inci daga eh, mulkin mallaka babu wanda zai ziyarci amerika Eh, ya kasa shaidawa karara cewa amerikawa mm, mutane ne masu eh, cikakken inci domin shugabancinsu tamkar shaida ne akan hakan ko a gida ko a waje suna tabbatar da cewa kowa ya samu cikakken incinsa saboda haka eh, domin wannan yasa muke yaba musu saboda wannan ya zama tamkar a cikin gadinsu ne ko kuma a cikin al'adarsu ne duk wanda ya ziyarci america zai ga cewa zai shaida cewa mulki irin na demokradiyya da inci da walwala shi ake amfani da shi a america muna yabawa da yanayin rayuwar amurka kuma muna girmama su sabida soyayyarsu da kuma su mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen bidiyon namu da fatan kun ji daɗin shirin kuma idan wannan ya kasance ziyarar ku ce ta farko ga wannan tashar tamu za mu buƙaci ku danna wannan alama ta subscribe da kuma wannan alama ta like suna nan a ƙasan bidiyon da kuke kallo idan kuka rike waya kwasi yin haka zai sa duk lokacin da aka ɗora sabon bidiyo to nan take za ku samu sanarwa mun gode da haɗin kan da kuke bamu